Hanyar Adalci darasi na sittin da takwas Mai ceton duniya Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama yana son kowa ya gane ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci, wadda shi da kanshi ya kafa, ta yin haka muna samun salama ta gaskiya tsakaninmu da Allah har abada. ina jin daɗi yau mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Cikin nazarinmu na bishara mai tsarki, mun ga Yesu almasihu daban ne, babu mai kamarsa, ta wurin haifuwarsa, da halinsa, da ayyukansa, da kosuwarsa, babu kamarsa. Game da haifuwarsa, mun ga ba a taɓa haifi wani kamar Yesu ba, domin haifuwar budurwa ce. ta iko Ruhu Mai Tsarki na Allah, kuma mun ga game da halinsa, babu mai kama da Yesu, shi mai tsarki ne tun haifuwarsa, sauran mutane duk masu zunubi ne, game da ayyukansa ba wanda ya fi Yesu, ba wanda ya taɓa yin al'ajabai yadda ya yi, kawai sai ya faɗi kalma mai ciwo ya sami lafiya, Shaiɗan da aljanunsa sun yi gudu, zunubi an kawas da shi. Mun kuma gano Yesu ya fi kowa ta wurin koyarsuwarsa, darasin da ya wuce mun ji doguwar magana tsakanin Yesu da wani shugaban addini, Nicodemus. Yesu ya nuna ma Nicodemus cewa idan Ruhun Allah bai sabunta zuciyarsa ba, ba zai taɓa shiga gidan Allah ba. shi yasa Ubangiji Yesu ya faɗa masa dole a sake haife ka. Yau za mu ji maganar Yesu almasihu da mutum wanda ya bambanta da yawa da Nicodemus. Nicodemus ba Yahudi ne, wanda za mu gani a darasin yau ba ba yahudi ba ne, Nicodemus namiji ne, wanda za mu duba yau mace ce. Nicodemus ya mai da hankali sosai ga bin addini, amma matan nan babbar mai zunubi ce, wadda ta taɓa yin miji biyar. A ra'ayin mutum, shugaban addinin nan, Nicodemus ya fi waccan malalaciya, amma ba haka ba ne Allah ke duban mutane, domin dukan ’ya'yan zuriyar Adamu da masu addini da manyan masu zunubi duk ɗaya ne, suna ƙarƙashin ikon zunubi, shi ya sa dole kowane ɗan a sake haife shi ta wurin ikon da ke fitowa daga sama. Bari mu ci gaba da bishara, mu saurara ga maganar da Yesu ya yi da mace mai rashin ɗa'a ta ƙasar Samariya. Samariya ita ce jiha da ke tsakanin Yahudiya da Galili a ƙasar Yahudawa, Samariyawa da yawa shigaggu ne, Yahudawa sun ɗauke su tamkar arna ne, saboda haka akwai rashin jituwa tsakaninsu da Samariyawa, duk da haka Yesu almasihu bai nuna bambanci ba, domin Allah baya nuna bambanci. Yesu ya shigo duniya ya nemi kowane mai zunubin da ke son sabuwar zuciya mai tsarki, ya cece shi. Saboda haka, Yesu bai ji kunya ba ya yi magana da mace ba Samariya wadda ta taɓa aure maza Yanzu bari mu ji abin da ke a rubuce a bishara ta hannun Yohana, Sura hudu, littafi ya ce, Ya zama dole Yesu ya bi ta cikin Samariya, sai ya zo wani gari a cikin Samariya mai suna Sakar. garin yana kusa da yankin ƙasar da Yakubu ya ba ɗansa Isu tunda, a wannan wuri ne rijiyar Yakubu take, da Yesu ya gaji da tafiya sai ya zauna a bakin rijiyar, wannan ya faru wajen tsakar rana ne, sai ga wata mace, ’yar Samariya ta zo ɗiban ruwa, Yesu ya ce mata, Ba ni ruwa in sha. almajiransa kuwa sun shiga cikin gari don sayan abinci, sai mace nan ba Samariya ta ce wa Yesu, Yaya kai ba Yahude za ka roƙe ni ruwan sha, ni da nake mutumniyar Samariya, don Yahuda ba su haɗa ido da Samariyawa. Yesu ya amsa mata ya ce, Da kin san kyautar Allah, da kuma wanda ke ce miki, ba ni ruwa in sha. ai, da kin roƙe shi, shi kuwa zai ba ki ruwa mai ba da rai. Sai macen ta ce wa Yesu, Mai girma, ai, ba ka da guga, rijiyar kuwa da zurfi, to, a ina za ka sami wannan ruwa mai ba da rai, ko kahi ubanmu Yakubu ne, wanda ya bar mana rijiyar, har shi da kansa, da ’ya'yansa da dabbobinsa suka sha ruwa daga ciki? Yesu ya amsa ya ce, Duk wanda ya sha wannan ruwa zai sake jin ƙishi, amma duk wanda ya sha ruwan da zan ba shi ba zai ƙara jin ƙishi ba har abada. Ruwan da zan ba shi zai zama masa maɓuɓɓugan ruwa wanda yake ɓuɓɓugawa zuwa rai madawwami. Sai macen ta ce masa, Mai girma, ka ba ni ruwan nan don kada in ƙara jin ƙishi don kada kuma in riƙa zuwa nan domin ɗiban ruwa. Sai Yesu ya ce mata, Ki je ki kira mijinki ku zo nan, sai ta amsa ta ce, Ai, ba ni da miji, Yesu ya ce mata, Kin faɗa gaskiya da kika ce ba ki da miji, don ainihin gaskiyar kuwa shi ne, kin auri maza biyar, wanda kuke tare yanzu kuwa ba mijinki ba ne. sai macen ta ce wa Yesu, Mai girma, ina gani kai annabi ne, kakanninmu sun yi wa Allah sujada a dutsen nan, amma ku Yahuda kun ce, a Urushalima ne ya kamata a yi wa Allah sujada, sai Yesu ya amsa mata ya ce, Uwar gida, ki ba da gaskiya ga abin da nake faɗi, gama lokaci yana zuwa da mutane ba za su yi wa su sujada a dutsen nan. ko a Urushalima ba, ku mutanen Samariya ba ku san abin da kuke yi wa sujada ba, amma mu Yahudawa mun san abin da muke yi wa sujada, don ceto ya fito daga Yahudawa ne, amma lokaci yana zuwa har ma ya riga ya zo da masu sujada na gaskiya za su yi wa Uba sujada cikin ruhu da kuma gaskiya, domin Uba yana nema irin waɗannan ne. su yi masa sujada, Allah ruhu ne, masu yi masa sujada kuma sai su yi masa sujada cikin ruhu da cikin gaskiya kuma, sai macen ta ce wa Yesu, Na sani almasihu yana zuwa wanda ake ce da shi Kristi. idan ya zo zai bayyana mana dukan komai, Yesu ya ce mata, Ni mai magana da ke ni ne shi. Suna gama magana kenan sai ga almajiransa suka dawo, suka koyi mamakin ganin yana magana da mace, amma babu wanda ya ce mata, Mi kike bukata, ko kuwa ya tambaye shi, Me yasa kuke magana da ita? Sai mace nan ta bar tulunta a wurin ta je cikin gari ta cewa mutane, Ku zo ku ga mutumin da ya gaya mini duk abin da na taɓa yi. ko ya yi wannan mutumin ne almasihu? Sai mutane suka fi fito daga cikin gari suka zo wurin Yesu, mutanen Samariya da yawa daga wannan gari suka ba da gaskiya ga Yesu saboda maganar matan nan da ta ce, Ya gaya mini duk abin da na taɓa yi. Da mutanen Samariya suka zo wurin Yesu, sai suka roƙe shi ya zauna tare da su, sai ya kuwa zauna kwana biyu. Mutane da yawa kuma suka ba da gaskiya ga Yesu saboda maganarsa. Sa'an nan mutanen Samariya suka ce wa macen, Yanzu kam mun ba da gaskiya, ba don ma abin da kika faɗa kawai ba, amma don mu ma mun ji da kanmu, mun kuma tabbata lalle wannan mutumin mai ceton duniya ne. shi ne ƙarshen labarin mace ba samariya, gaskiya muhimmin labari ne, domin ya nuna yadda lalatacciya ta gane Yesu ne mai ceton da Allah ya aiko duniya, sanin nan ya sake rayuwarta, da sun fara hira, mace ba ta san kowane ne yake magana da ita ba, tana tsammanin Yesu wani yahudi ne, kamar sauran Yahudawa. amma da sun ci gaba da magana, Yesu ya faɗa mata waɗansu abubuwa waɗanda da shi mutum ne kawai bai iya sani ba, saboda haka ta ɗauka cewa lallai Yesu annabi ne, amma a ƙarshe ta fahimta Yesu nan wanda yake magana da ita ya fi annabi, shi almasihu ne, shi wanda dukan annabawa sun yi annabcinsa mai ceton duniya. Bayan da macen ta gane cewa mutumin nan da ke zaune a bakin rijiya yana magana da ita, shi almasihu ne, sai ta bar tulunta, ta yi gudu zuwa cikin gari, ta kira jama'a ta ce, Ku zo ku ga mutumin da ya gaya mini duk abin da na taɓa yi, ko ya yi wannan mutumin ne almasihu? Bayan wannan, mutanen gari sun fito wurin Yesu, sun roƙe shi ya zauna tare da su. Yesu ya zauna a garinsu kwana biyu, ya koya musu yadda za su sami sabuwar zuciya mai tsarki, su zama masu yi Allah sujada ta gaskiya. Saboda haka, Nassi ya ce, Mutane da yawa kuma suka ba da gaskiya ga Yesu saboda maganarsa, sa'an nan mutanen Samariya suka cewa macen, Yanzu kam, mun ba da gaskiya ba don ma abin da kika faɗa kawai ba, amma don mu ma mun ji da kanmu, mun kuma tabbata lalle wannan mutum ne mai ceton duniya. Yohana Bishara Sura ta hudu aya arba'in da ɗaya da arba'in da biyu Yanzu bari mu ci gaba cikin bishara mu ga abin da ya faru ’yan kwanaki bayan wannan ziyara da Yesu ya yi a Samariya. za mu ga yadda ba kowa da kowa ya karɓe su a kan shi ne mai ceton duniya ba. A bishara ta hannun Luka Sura hudu, littafi ya ce, Sai Yesu ya koma Galili, ikon Ruhu mai tsarki kuma yana tare da shi, labarinsa ya kai ko'ina a kewayen, ya yi ta koyarwa a majami'unsu, kowa yana ta yabonsa. Daga nan sai Yesu ya zo Nazar inda ya yi girma, ya shiga majami'a a ranar hutun Yahudawa, wato Asabar, kamar yadda ya saba ya tashi zai yi karatun kenan, sai aka miƙa masa littafin annabi Ishaya, ya kwance littafin ya nemi ya kuma sami wurin da aka rubuta cewa, Ruhun Ubangiji yana tare da ni, domin ya zaɓe ni in kawo wa talakawa labari mai daɗi, ya aike ni in yi shelar ’yanci ga waɗanda suke a ɗaure, in kuma buɗe idanun makafi, in kuma ba da ’yanci ga waɗanda aka danne, in kuma faɗa ma kowa cewa lokaci ya yi da Ubangiji zai ceci mutanensa. Da ya gama karatun, sai ya naɗe littafin ya baiwa mai lura da majami'ar. ya zamna, dukan mutanen da suke majami'ar suka zuba masa ido, sai ya ce musu, Wannan nasin maganar Allah ya cika a kunnenku yau. Da kalmomin nan Yesu ya shaida musu, shi ne almasihu, wanda annabi Isha ya rubuta zancensa ya yi shekara ɗari bakwai da suka wuce, amma Yahudawan Nazar ba su yarda da wannan ba, ba su aminta Yesu nan da ya yi girma a tsakiyarsu shi ne mai ceton duniya, wanda ya fito daga sama. Saboda wannan sun raina shi cewa, Anya, wannan ba ɗan su ba ne? Nassi ya ci gaba da cewa, Yesu ya faɗakar da mutanen Nazaret kada su raina almasihun da Allah ya aiko musu, amma sai su ƙara husata, sa'an nan littafi ya ce, Da mutanen suke cikin majami'a suka ji wannan magana, sai haushi ya kama su duka, suka tashi suka fitar da Yesu bayan gari har suka kai shi kan dutse da aka gina garunsu a kai, sun so su ture shi ya faɗi daga kan dutsen, amma sai ya bi da cikinsu ya tafiyarsa. Haka mutanen Nazaret sun nemi su kashe Yesu. me yasa sun nemi su kashe shi? Sun nemi su kashe shi domin Yesu ya ce shi ne almasihu wanda dukan annabawan Allah suka yi zancensa, gaskiya ɗaci gare ta, maganar Yesu ta ba mutanen Nazar haushi har sun nemi su tura shi daga hayin dutse, amma ba su iya ba, saboda lokacin da Allah ya ƙaddara domin Yesu ya mutu bai zo ba tukuna. Masu iya magana suna cewa, Mai saran itace ba ya saran babban itace na tsakiyar gari ba, almasihu Yesu shi ne babban itacen Allah, abin wauta da kuma mugunta mutane sun nemi su sare babban itacen da Allah ya kafa don ya zama mai ceto da mahukuncin duniya, daga baya mutane za su kashe shi amma a rana ta uku Allah zai tashe shi daga matattu. Za mu ƙara koyarwa game da wannan nan gaba. Yanzu fa, ya za mu taƙaita darasinmu na yau, mu saurari labari biyu game da mutane ƙungiya biyu, kowace ƙungiya ta ji zancen Yesu a kan shi ne almasihu, amma yadda suka ɗauki shaidarsa ya bambanta da yawa. Na fari, mun ji labarin mace mai zunubi wadda Yesu ya sadu da ita a bakin rijiya da mutanen Samariya, sun karɓi maganar Yesu da farin ciki mai yawa, sun gazganta Yesu ne almasihu mai ceton duniya. Na biyu, mun ji labarin mutanen Nazaret masu addini, sun raina maganar Yesu, ba su gaskanta Yesu nan wanda ya yi girma a garinsu shi ne almasihu ba. A taƙaice, mun ga masu zunubi a garin Samariya sun karɓi su a kan mai ceto wanda ya fito daga sama, amma masu addini a Nazaret ba su karɓe shi ba. Kaifa, kefa, wace ƙungiya kana ciki, ko kafi kama da mutanen Samariya? waɗanda suka karɓe su a kan Ubangijinsu da Mai Cetonsu, ko kafi kama da mutanen Nazar waɗanda suka ƙi gazgantawa Yesu ne almasihu, Mai Ceton duniya, ko ka gane Yesu ne mai fansa wanda duka annabawa sun yi magana a kansa, ko ka yi imani da shi, ka karɓe shi a kan Mai Cetonka? Ku saurara, ga abin da littafi mai tsarki yana cewa game da Yesu almasihu. Nasi ya ce, Hasken yana haskakawa cikin duhu, amma duhu bai iya sha kansa ba, a da kalman nan yana cikin duniya, kuma ko da yake ta wurinsa ne aka yi duniya, duk da haka duniya ba ta san shi ba, ya zo ƙasarsa, amma mutanensa ba su karɓe shi ba, amma dukan waɗanda suka karɓe shi suka kuma ba da gaskiya gare shi, ya ba su iko su zama ’ya'yan Allah, ba su zama ’ya'yansa ta hanya irin ta ’yan adam ba, ba ta wurin kwaɗayin jiki ko kuma nufin mutum ba, amma Allah da kansa, Ubansu. Yohana Bishara Sura ta fari aya biyar da aya ta goma zuwa aya ta goma sha uku. Aboki mai sauraro, kun haife ka daga wurin Allah? ko hakika ka ba da gaskiya ga Yesu, ko ka karɓe shi a kan Ubangijinka da Mai Cetonka? Ya kamata mu tsaya a nan yau, ina gayyatar ku ku saurari darasi na gaba, za mu dubi alamun da Yesu ya bada, yadda kowa zai sani shi ne kaɗai Mai Ceton duniya na gaskiya. Allah ya sa muku albarka. Yayin da kuna yin tunani a kan shaidar mutanen Samariya a kan Yesu, cewa lalle wannan mutum ne mai ceton duniya. Yohana Bishara Sura hudu aya arba'in da biyu Allah ya taimake mu amin.